tasiri mai nutsuwa da faɗakarwa a waƙoƙinsa an gaishe ka ɗansa mawaƙan hausa to yayin ka baya wucewa kainuwa da shan allah na umar kano baban afani mai masoya da yawa sama da ikon allah aliji ta mai makokoran zinare ni ne aliyu ta zakin maza ni ne na daure ni ne namijin guza waka nake idanu ba sa giza a fito rawa a musa. ko gaban sarakai ba su mu ba na je ga masu mulki har shugaba ina zagaya a jihohi da wajen kasa da janar janar da mejo sojan kasa polis ina da su waka ce ta sa sannan ina da yan majalisar kasa Allah ina ta gode maka kariya kai ne ka bani komai da na tambaya da shari'ar kwalliya na je ziyara gunda har saudiya mai hasada ni ba na damuwa fara'a nake riga ta sabuwa wakar biki ni yi doguwa na kai tudu na tsallake ganuwa ni zan fada ba za a gure ni ba waka nake ban dausi sun ka ba ban san ka ba ban san dai ai gaskiya Allahu yana gani mai gaskiya ya huce gunaguni to mulkin maza su za su saka kaɗai ban gargada ban tsoro ko daɗai dai na wanke nama allo taɗaitaɗai dai a aje fada ya kyauta aji tudai a aure akwai lamarin sai ba tambaya wa'azi nake dan kyautata duniya doka uku mun bi su da ɗaiɗaya ba ba babu sharri in kunjiya mai shawara ta zama da ma'aurata ai ilimi shi ya tabbata to wa'azi nake dan kar ayi hasada eh rami idan akwai sai a haye gada to mai taimako ladan sai tanada to uwa uba kowa ya bar zai haye ni maganar mu ce rai za ta bi ta tsaye ni ita gaskiya ka kasa ta akan sai ku yan kasuwa ku ji tsoron duniya ashirin lahira can za a yi ta ga su mai sarkake zuciya ne mu buga ta can maza zaga mai tambaya. mu faɗi gaskiya mai tauriya duniya ne mun ɗau farar kyala gadon kaya gaskiya mu bi ta ko ta wuce zariya ni ne aliyu ji ta kai tambaya dudan maza